To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa tu jama'a masu saurari kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulin Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a. Muna tare da Maulana Shek Malam Ɗahir Umar Suleiman Bauchi, wanda da muka ce za mu fara program ɗin yau karfe tara da rabi agogon Najeriya. Amma alhamdulillah mun fara karfe tara da minti goma sha ɗaya. karfe hudu da minti goma sha ɗaya na New York kenan da rana. To alhamdulillahi uh, kai tsaye uh, shai lamurkan da ke faruwa ko da ke shai ya je hutun sallah tun da muka yi sallah ba mu yi program da shayi ba. To amma a wannan lokaci ba shayi bai zauna ya shiru masa saboda wani zance ne mai tashin hankali da ya mana kamar annoba a cikin wannan lokacin. wanda ni da kaina muka yi raddudukansa shai bai yi shiru akan haka ba akan janabi na iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yanzu kowa ya fito faɗa shi ya faɗa magana tsagaga akan iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam ah, duba ga alakari da jama'a uh, malluma ke faɗa a kai wanin ko da ma yaddanka ne a haka amma fitowa ka zo kana ko da kai yaddanka ne a haka ko da kai yaddanka ne a haka fitowa da ka zo kana faɗi sagaga wani irin tarbiyya kenan kake sa wa yara mm. kana nufin cewa kaman annabi kaman kan da yaro ake sa masa soyayyen annabi ake sa masa tsoro da taba janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana kaman kana nuna ma yaro cewa a wannan ai ba komi bane annabi inda aka kai shi kaman kan da ake faɗa ba bai kai wurin ba a wurin ka fahimtan ka kenan wala Allah akwai wani malamin izala da ya fito ya tuyo wani audio ya nuna video ya nuna cewa akwai wani wanda ya ɗauki wani ɗan okada da ta biyansa kuɗi faɗa ya shiga tsakanin su ya ce mata tafi can arniya ta ce ai ba ta kaɗi ba ce arnan saboda har an nuna har iyayen manzon kama da kake gadara da su a su ma annan ne yan wuta ne wai wasu masu suka faɗa haka jiya da malamin nan yayi wannan magana gaskiya tsiga na tashi tsigan jikina tashi kuma malamin izala to amma akan haka kaman kan da wasu ke faɗa cewa wannan fahimta ne na sufaye da 'yan shi'a shin annabi sallallahu alaihi na 'yan shi'a kaɗai ne da 'yan ɗariku ko dai a'a to amma mm. ku bari mu je mu ji zance karatu a wurin malam wannan shine talikin da zamu yi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ya maulana sheikh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki ina farawa da faɗin Allah maɗaukakin sarki a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bal naqzifu bil haqqi 'ala al batil fayadmaghuhu fa idza wala kumul wailu min ma tasifun sadaka Allahul aliyyil azim Allahumma salli ala Muhammadin wa Muhammad sarki zaki na'am shak hakika manzan rahama ba na yan shi'a da yan dariqa ne kawai ba sai dai abun da ke tabbata an fi ganin alamun girmama manzan Allah ɗin. da mutunta shi da darajta shi a gun waɗannan. Me ya sa na faɗa haka? Hmm. Saboda in ka zo za ka ji ana yawan waƙe in ka bincika sai ka ga 'yan ɗariƙa ne ko 'yan shi'a. Za ka ji ana yawan ambaton manzan rahama. In ka bincika sai ka ga ana yi ne wato waɗanda suke yi ɗin 'yan ɗariƙa ne ko 'yan shi'a. Hmm. a sarki zaki maudu'inmu shi ne kai iyayen annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam wuta hmm. rusa addinin musulunci ne gaba ɗaya ko mutum ya sani ko bai sani ba wannan da'awar da muka yi kenan claimin ɗin da muka yi kenan na'am me hujjojinmu me dalilanmu ba a zama na farko ko a zama na biyu ko a zama na uku ko na hudu ne zai bayyana ba. A'a, in ka saurari zaman tun daga farko har ƙarshe, nan ne za ka gane cewa da gaske, kai iyayen manzan rahama wuta, to rusa addinin musulunci ne gaba ɗaya. Waɗanda suka riga suka rawaito, in sun rawaito ba cikin ganganci da izgili ba muna musu fatan alkhairi. Amma in sun rawaito cikin ganganci da izgili, da tauyewa manzan Allah rahama daraja afwan to wannan kuma sai mu ce Allah Ubangiji maɗaukakin sarki ya sani kuma zai musu hukunci akan haka sarki zaki kamar yadda muka saba muka nemi wani clip wadda wani ya yi magana wadda ta dace da abin da muke tattaunawa a kai hmm. yau ma ɗauke da wani malami na dutsen tanshi wadda akwai bukatar a danna mana shi mu ji abin da yake cewa sai mu bashi amsa daidai bakin gwargwado in akwai sauran mintoci sai kuma mu faɗi wasu abubuwa na daban masha Allah ka dauki akidan yan bid'a wallahi tallahi dukkan ahlus sunna na duniya sun yi tufaki da wannan hadisi cewa ingantacce ne kuma iyayen manzo Allah wuta suke tunda ya faɗa duk malaman saudiya yanzu abin da suke tafi kenan duk malaman saudiya duka su irin su bin bas usaimin hufausa dukkan su ba da ta musanta hadisan don ahli sunna baya musanta hadisi dan ra'ayin wani ko ra'ayin kansa baya musantawa dan mu ba a mana wahayi mm. to nan yana da awar cewa duk malaman sunna ba su musanta hadisi ba su karyata hadisin ba amma da ya tashi kawo malaman sunnan sai ya kawo su bin ba suwane suwa suwane to waɗannan su ne kaɗai malaman sunna ya subhanallah yau bayan ya saka su bin bas a malaman sunna sai ya cire irin su allama jalaluddin suyuti a cikin malaman halin sunna ko da yake ya sa shi a sinihin sufaye ne ba a halin sunna alhali wannan shi ne kismatin diza so yana da kyau ya zamo mai sauraro kar ya rudu da wannan ba gaskiya ba ne cewa dukkan malaman ahalus sunna sun yarda da wannan hadisin ba gaskiya ba ne in ma a cikin wahabiyan ne in ma a nan ƙasarmu ne ta najeriya muna iya ganin babban malami malamin wa malamin shi wannan doktan malaminsa bai yadda da batun iyayen annabi suna wuta ba shine Dr. Ahmad Bamba. Har ma yana jin haushi da takaicin me yasa mutane suke tattaunawa kan wannan. Har ma yake cewa idan mutum ya tambaye ka ina iyayen annabi, kai ka tambaye shi ina iyayenka suke. Saboda haka ba gaskiya ne. mahaifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Jarraba Allah yana Allah ya jarrabi bayansa ne da wannan masalan. yasa duk wanda ya tashi ce ina iyayen manzo Allah suka shirka ce kai ina iyayenka suke ka binciki makoman iyayenka to tambayar tambayar wannan rashin kunya ne rashin ladabi ne rashin ladabi ne sai ka ce kai ka san makoman iyayenka tukunna rashin ladabi ne game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta mas'ala ce da Allah ya jarrabi bayansa malamai wannan ya zare takobi wannan ya zare alkalami wannan ya binciko kowa ya yi magana a ciki saboda mai ya karewa ya kare manzon Allah amma kuka tara yara kuna koya musu rashin ladabi abin da za su tashi ke ka san makomansa ko baka sani ka sani ko baka sani ba ya tare ma a duniya me rage ma a duniya to ina ma wannan tambayar sai ya zama kamar tambayar al'arshi kenan aka je wajen imam malik aka ce na mana al-rahman al arshi istawa sai ce al-istiwa'u ma'lumun wal Gairu ghayru ma'qul was su'alu anhu bid'a ku fitar da shi to kai ma hanta tambaye ga, me ma kuma sai a ce as-su'alu anhu rashin kunya ke a fitar da shi daga musulmi an fahimta sai a ce wayannan suna cikin abubuwan da Allah ya jarrabi bayansa da Allah ya ga dama sai ya fita ce fadi kaulan wahida matsala ta faru malamai kan kowa an yi littafi cikin kaza sayuti ya ce kaza sayuti ya ce kaza ka isa ka zo ka ce yana cikin matsalolin da Allah yake jarrabin bayansa matsalar mauludi. ba bangaren da ya isa ce sai dai a ɗauki maganarsa a bar to ba matsala ta zama fitina ba ke ba jarraba ba ce ba ne kenan? Eh. To sarki zaki wannan malami ne ga wancan mutumi da muka danna shi? Na'am. Yana ƙoƙarin tabbatar da iyayen manzan rahama wal iyazu billahi suna wuta. Mm. Mu je zuwa kilin na gaba. Ubanka ne? Uwarka ce? Ah, ai wani abin haushi ne. Ba babanka ba ne, ba ma'aikiyarka ba ne, ba uwarka ba ne, ba ubanka ba ne. balle ka ce a mu mun ce babanka yana wuta ko uwarka tana wuta ba a mana wayi ba haka bane wanda ake masa wayi mm na'am yana tambaya ne akan shin sayyida amina uwar mu ce da muke jin haushi da takaici hmm? shin Sayyadi abdullah ubanmu ne inda zaka tambayi wannan mutumin ka ce masa inda za ka tambayi wannan mutumin ka ce masa shin khalifa abubakar ubansa ne shin ummul na aisha uwarsa ce zai ce maka a to me yasa kake damun kanka idan wasu daga cikin 'yan shi'a masu irin masu zagin nan suka zage su me yasa ranka ke ɓaci mm. inda za ka tambaye shi wata amsa zai baka na'am zai ce maka ai saboda abubakar da uwar muminai aisha a wurinsa sun fi uwansa sun fi ubansa to mu ma sai mu ce masa sayyadi abdullahi da sayyida amina waɗanda kuka kai su wuta kuke kiransu da kafirai kuke tsammanin Allah zai cire mafi tsarkin duniyan nan a cikin mahaifan da ba musulma ba mu muna ganin waɗannan bayan Allah sun fi uwanmu sun fi ubanmu sosai babu shakka mu a sun fi uwanmu sun fi ubanmu saboda haka shi yasa duk lokacin da kuka kai su wuta ranmu ke ɓaci hmm. muke jin haushi muke jin takaici muke jin ba za mu iya haƙuri ba domin me domin kun taɓa mana wadda muke matuƙar ƙauna muke matuƙar so mu je zuwa kilif na gaba sarki zaki haka bane wanda ake masa wahayin shi ya faɗa kuma hadisan sun inganta ba ɗaya ba biyu bane sun kai uku ma hadisi ɗaya in ya inganta kai ka karyata kai kafiri ne wallahi mu ba da mu zama kafire mu karyata manzon Allah ba wallahi mu ba da mu kafurta ba ba wani tawili da dami sai ka ji mutum ya ce ai inna abi din nan ai baba yakan dauki baffa yakan dauki kaka don haka ne sai dai mu kawar da shi tunda manzo Allah ce babana to mu ce ba babanka bane mu he mu ce babbanka ne idan manzo Allah yana so ba ce babbansa <laughs> Sarki zaki. Da wa annabi ya fada Yake ya shafi kan iyayen annabi ne ya ce ba za su karyata ba ba za su yi tawili ba. Hmm. Amma ka san akwai hadisin da ya shafi wasu sahabbai suna karyatawa kuma suna tawili? Hadisin da ya shafi sahabbai wasu sahabbai ba duka ba suna tawo. kuma suna tawili eh wani hadisi ne hadisin da manzan Allah ya ce hmm. wai ha amarin atul-bagiya! ya yad'uhum ilal janna wa yad'unahu ilal nar kai can ammar azzaluman ƙungiya su za su kashe shi shi yana kiran su zuwa ga aljanna su suna kiran shi zuwa ga wuta sai aka samu mu'awiya da mutanensa su suka kashe ammar in suka zo za ka ji suna tawili su ce maka ai bagiya a nan ai yana nufin tawaye ne ba azzalumai ba ka gane na'am na'am za ka ji sun zo sun nuna maka ai kaza a nan za a yi tawili saboda hmm. sahabi ne ya shafa amma in nauba ya zo kan iyayen annabi wannan kan ya gaya maka ba za su karyata ba ba za su yi tawili ba abin mamaki amma shayi abubuwa ne ce uhm. musulunci ya yadda eh, bi mana Allah akwai inda Allah ya taba gwada cikin musulunci cewa ya azabta wasu kan kuma Allah bai nuna laifin da suka yi ba Qur'ani tun farko kashi akwai ɗaya inda Allah ya taba azabta wasu kuma Allah bai nuna cewa yana azabta su saboda sun yi laifi kaza ko akwai an taba samun haka Allah baya yin haka saboda Allah ba azzalumi bane ne. Hmm. to ma ba haka ba mu sarki zaki ai mu mu a wurin mu iyayen annabi ba ahalul fatra bane to kaji iyayen annabi suna bin addini na annabi Ibrahim na'am kuma shi ma ya tabbatar da wasu sahabbai suna bin addinin annabi Ibrahim iyayen annabi ne dai kawai bai yadda suna bi ba ci gaba da danna shi za mu zo wurin zaka ji ah, ji ka karyata manzon Allah saboda kana gudun mai mutane jahilai da su faɗa wato kana wa'azi kenan don ka gamsar da mutane ko ka burge mutane cewa da ya iya wa'azi ko To a yana tuhuman wasu ne daga cikin malaman da suke jingina kansu zuwa ga izala ko salafiya. Yana nuna cewa suna yi ne don su gamsar da mutane, ba don Allah suke yi ba. Mm. Ci gaba da danna shi muji. Sau nawa kuka wannan matsala ni ba na tattauna a kanta. Na daɗa yana kaucewa. amma abin ya fito fili ana karyata manzo ana cin mutuncinsa ana nuna bai da tausayi ana nuna bai san me yake yi ba su suka sani don me dai iyansa suna wuta to shayi ba karyata manzan Allah ake yi ba ana karyata hadisin ne sarki zaki abinda mutane da dama yake eh. rudar da shi wannan mutumin shine hmm. akwai bambanci tsakanin ka karyata hadisi da kuma ka karyata manzan Allah sallallahu alaihi yanzu ni kaman kwana uku ko hudu da suka wuce mun tattauna da shi wannan mutumin a waɗaya daga cikin tashoshi irin naku ina kawo masa hadisin sai ya ce wai hadisi ne na bola munkar to kaga hadisin ya karyata to sai in ce ya karyata manzan Allah kenan shi ma sannan wa ya gaya ma duk wanda yake cewa iyayen annabi ba 'yan wuta ba ne wai yana karyata annabi ne a'a yana karyata abin da aka yi karya aka ce annabi ya ce ne ba hmm. annabin yake karyata akwai bambanci tsakanin ka karyata hadisi da kuma karyata sunna karyata sunna shi haramun ne ba a yi amma karyata hadisi ana yi kuma a ranan a zaman da muka yi da shi ya karyata wani hadisi da na kawo hadisin da manzo Allah yake cewa idan aka ce muku na ce ku bijiro da abin da aka ce na ce akan Qur'ani in ya yi daidai da shi ku yi riko da shi in bai daidai da shi ba ku yi watsi da shi mm. sai ce wannan munkar ne hadisin bola ne shikenan sai yanzu wance ka karyata annabi wai bola cewa kai eh wai bola haka yace mm. eh haka ya ce ah sarki zaki ba ni ɗan sakan in turo maka da wannan ɗin mutane su ji na'am hmm. jama'a ku na zuwa jama'a ku yi hakuri kamun shek man ɗaya ya dawo ku yi hakuri kamar ya turo min ma ah ya ya turo ya shigo na na mu shek ha to shikenan za mu ji eh amma shek kamun mu ji Naji ya ce wai yana kauce ma wannan hadisi bai so ba haka yace ba haka bane Bauchi shine wanda ya fara ba gaskiya bane abin da ya faɗa bai kaucewa a bakinsa muka fara jin wannan a hadisin ƙaryan kuma da yake cewa bari ka ji da yake fitowa yake cewa wai ya ƙura wani tsoho har tsohon yana yana kuka ba gaskiya bane abin da ya faɗa shi mm. wannan dattijo waliyin Allah ya yi kuka ne ranar da ya fara jin shi wannan mutumin ya ce iyayen annabi yan wuta ne oh, shi ne ya fashe da kan wannan magana ne kan wannan magana ne kan wannan ne ni ba ni manta irin wayannan tari hai, in shi ya rude yana mantawa wannan ne abin da ya tabbata kuma kowa ya san haka din to eh a lamban hadisi na dubu hudu da dari hudu da saba'in da shida yake haddasa na Usman bin Ahmad bin Samak حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا جبارة بن مغسل مغلس عن أبي بكر بن أياش عن آسم عن أبي مالم علينا هو النجود har ya kai zuwa ga afuwan kasa an kare mana ne da gaggawa kare kare ne shi ma tun <laughs> an ali an karbo daga imam ali bin abi talib yake ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna hasa takunu imam ali yace maza Allah ya ce a baya na za a samu ruwatun masu rawaito hadisi yaruna annil hadis wadda suke rawaito hadisi su ce daga gare ni ne sai ya ce fa aridu hadithahum alal qur'ani ku bijirar da hadisin su akan alqur'ani fama wa faqal qur'ana duk wanda ya daidai da qur'ani fa khuzu bihi ku yi riko da shi wa ma lam yuwafiq wanda ya saba ya daidai da alqur'ani ba wa ma lam yuwafiq alqur'ana ta ta'khudhu bihi kada ku yi riko da shi wadda ya saba da alkur'ani wannan kaga a cikin littafin ka kenan kuma ina ta tsammanin suna nan da yawa wa'annan hadisai din saboda haka maganar cewa wannan abun ko ina littafi ina ina ina datta ka sani zan kawo ba wallahi ka kowa sanin zan kawo wallahi ka sani ce ba Na ce ka saurari daga mana ba ka kawo ba wannan hadisin bola ne munkar ne hadisin bola ne munkar ne <laughs> hadisin bola ne da munkar ne hadisin bola ne bola ne hadisin bola ne karya ne bola ne hadisin bola ne ai kama yana kice ruku shayi ba nan ya sunan shiga dr ahmed gumi ya fara wannan magana cewa wannan hadisi hadisi ya akwai hadisan bola sai suka dinga zagin shi ya mu duka muka ce san bai dace ba to ba ba da sai haka sai yau gashi ya faɗa hadisin bola saboda haka yanzu da kace hadisin bola ne anan annabi ka karyata a'a kai a wurinka ba annabi ka karyata ba hadisin da a wurinka bai inganta bane ka karyata to haka ne mu ma idan muka ce hadisin inna abi wa abaka finnar bai inganta ba ba annabi muka karyata ba abin da aka jingina ga annabi wanda bai inganta ba muka karyata saboda haka yana da kyau ka ji tsoron Allah wurin nakalto abu kar kawai ya zama yanzu tunda ra'ayinka ne to duk wanda ya saba ma wannan ra'ayin to batacce ne halakakke mu je zuwa clip na gaba sarki zaki sau nawa ko ga wannan matsala ni bana tattauna a kanta na daɗa yana kaucewa amma abin ya fito fili ana karyata manzo Allah ana cin mutuncinsa ana nuna bai da tausayi ana nuna bai san me yake yi ba su suka sani don me dai ce iyansa suna wuta to Eh wannan mun ji shi shine muka ji ɗazu nake tabbatar da cewa a'a ba ƙaryata annabi aka yi ba an hmm? ƙaryata hadisin da aka jingina shi zuwa ga annabi ne alhali bai inganta ba har na kawo wannan maganar nasa didda na kawo hadisin annabi ya ce hadisin bola ne to sai nake tambayarsa cewa shin yanzu da ya ce hadisin na bola ne ya ta annabi kenan a'a zai ce hmm. maka a'a bai ƙaryata annabi ba hadisin ya karyata to ni ma zan ce maka da ire-ire na zamu ce maka hadisin inna biyu a baka finnari ba annabi mu karyata ba don ba a gaban mu annabi ya faɗa ba kamar yadda kai ma ba a gaban ka ya faɗa ba an ce maka annabi ya faɗa ne ka yarda kamar yadda mu ma aka ce mana annabi ya faɗi wancan hadisin muka yarda muka kawo ma kai baka yarda ba so wannan shine mu je clip na gaba sarki zaki to bari mu zo in sakaci munafukan Ali suna da dibgaggun su su ne ma sharrin su ne ma abun mamakin su ne ma abun haushin in ban da lalacaccen rudadden ahli sunna me ya haɗa ka da aƙidan sufaye me ya haɗa da kidan yan shi'a in ban da lalataccen wofi aƙida ne bata yan shi'a aƙida ce ta sufaye su suka fara ƙaryata wannan hadisan daga kan imamu suyudi imamu suyudi sufi ne amma shayi anan da shirin mu ce alhamdulillah Alhamdulillah sarki zaki sannan izina ne wannan maganar akwai ina so in yi magana a ƙarƙashin wannan maganar da yi. Da gaske ne abin da ya faɗa wannan abin da ya faɗa gaskiya ne. Mm. Da gaske ne da shi'a da sufaye su ne suke ƙaryata wannan. Mm. Saboda haka idan ka ga wani ɗan izala ko wani basalafe ya ƙaryata wannan hadisin da gaske ne ya kwaikwayi 'yan shi'a ne ko 'yan ɗarika. Saboda haka in an samu wani mai yawan gaba da shi'a, amma kuma shi a wurinsa iyayen annabi yan aljanna ne, to ya sani wannan ra'ayin na shi'a ne, wannan ra'ayin na 'yan ɗarika ne. Saboda haka ɗayan biyu, ko ya daina zagin ɗarika da shi'a da yake yi, tun daga shi a wani wuri ya yi daidai da su. Mm. Ko kuma idan zai ci gaba da yi, ko kuma ya zuwa yanzu ya ce eh da gaske akwai gun da shi'an ko ɗariƙan suka yi daidai kuma a nan wurin yana tare da su wannan izina ce kenan wannan yana nuna ma sarki zaki duk wani wanda aka samu yana tsananin gaba da ɗariƙa da shi'a amma kuma yana ganin iyayen annabi yan aljanna ne to ya sani da ɗariƙan da shi'an yau ga ranar da suka masa Allahu akbar Mm. ga rana da suka yi yau ga ittifaki da ya yi da su ko yana so ya ittifaki ko kuma baya so ya dai ittifaki da su ana. na'am wannan shine mu je kilif na gaba sarki zaki kai naka wanne ni na a wanne yau manzo Allah ce duk duniya suna wuta akwai wani da zai ce ba sa wuta yau manzo Allah ce duk duniya suna aljanna ko da zai ba su aljanna mu me nama ciki muna da wuta muna da aljanna mun yi sa mu kai wani wuta mun yi sa mu kai wani aljanna ta ma kai lalacecce dirgaggen wanda bai san sunna ba ka biya musu kana kare ta annabinka kana kare ta manzonka dan ka gamsar da su saboda kun yi maja kar ka bata musu To sarki zaki kaji ma daga cikin zarginsa da ya har ma yayi zargin cewa wai duk da wannan zama da yake yi din yana yin raddi akan ɗarika da raddi akan shi'a a ƙarshe kaga ma yana zargin shi cewa wai an yi maja da mu 'yan shi'a da 'yan ɗarika da shi. abun mamaki yau wannan shine irin adalcin da su ya su suke yi ma junansu in har adalcin ne in kuma ba adalci bane to rashin adalci da suke yi ga junansu amma shai ina da magana ba nan wani mahukunci muna taguwa ne na nabi sallallahu da suke zuwa eh, eh, races ko da wakai ko na nabi sallallahu alaihi she dokin aka aka wuce dokin a sallallahu alaihi sahabbai kowa ya ta kuka saboda yau an wuce dokin annabi alaihi wasallam hatta mai dokin da kowa kuka suka ta yi to shayi yau a samu a ce astagfirullahalazim astagfirullahalazim a ce wannan abu gaskiya ne iya nabi dan wutan ne shi shin ba abin kuka bane ba abin damuwa bane ko da ma ya tabbata gaskiya kamar kan da yace na ruwanka na ruwanmu yake cewa na ruwanka akan wannan magana sarki zaki aljannan nan da kake gani Mm. da akwai karuwa da ta ciyar da kare ta samu ta goma shiga aljanna na'am akwai wadda ya kashe mutane casa'in da tara na'am yana niyan kashe naɗarin, amma aka ce masa Allah zai iya yafe masa ya mutu a matsayin wadda ya kashe mutum casa'in da tara ya shiga aljanna. Oh. to amma yau iyayen annabi da ba su kashe kowa ba iyayen ka lura da wani abu wai wannan karuwan me ya shigar da ita aljanna ne ta ciyar da waye kare ita mahaifiyar manzan Allah wata ciyar ta ciyar da manzan Allah saboda hmm. me dukkan matan da take ɗauke da jariri a ciki tana ciyar da shi tana shayar da shi abin da ta ci yana ci abin da ta sha yana sha mm. wacce ta ciyar da kare ta shiga aljanna amma wacce ta ciyar da manzan Allah ta shiga wuta a irin kwakwalwa da tunani irin na waɗannan salafawan ƙarshen zamani eh um. wurin da manzan Allah ya kwanta a ciki sai zamo sakamakon da Allah zai yi ma wannan wurin da ya kwanta mahaifan shine ranar lahira Allah zai kona wannan mahaifan hmm. amma irin tunani na 'yan salafawan ƙarshen zamani Shai. sarki za ki ci gaba da dannawa <laughs> kamin mu je dannawan ana yawancin wa'azi muke ji ana nufin cewa da aka ɗau cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasu mamakayya wanda ita na Amina ta gani sa'an mm. aka nuna cewa duk annaba wannan aka kikira suna lissafi sunan annabawan da suka kawo mata ziyara mm. ban sani ba wannan ya inganta ko bai inganta ba sa'an nan kuma aka nuna ga ruwa musamman da aka bata na aljanna da ta sha sa'an nan ta aifu annabi sallallahu alaihi wasallam shin wannan tasuniya ne eh duk suna nufin cewa eh. in ma hakan ya tabbata to ya tabbata ne ga wacce dai ba musulma ba <laughs> haka suke ne wato wato tuta da ta ci ta ba ga ranar maryam an nuna cewa tana ta ci abincin aljanna ma sosai ba ga wannan sarki zaki manna eh, wasalwa ko ba zaki ai ai yanzu muka soma yanzu muka soma program din sarki zaki idan aka ce idan aka ce eh iyayen annabi ba musulmai bane hmm. ana nufin akwai annabawan da suka fi manza Allah daraja ne hmm. me yasa na faɗa haka saboda idan ya fi su daraja da ɗaukaka su kuma sun fi shi kyan nasaba nasabar misali kamar annabi isa eh. mahaifiyarsa mumina ce kaga eh, shi kuma in suka ce mahaifiyar manzan Allah kafira ce ta wannan bangaren zamowar mahaifiyarsa mumina a nan wurin ya fi annabi ko bai fi annabi Muhammadu ba. Eh, hmm. <laughs> Astagfirullah saboda haka shi yasa na ce maka rusa musulunci ne yin da'awar kai iyayen annabi muhammadu wuta hmm. Hmm. mu je clip na gaba sarki zai to a a okay question nan na zuwa kame bari dai mu je clip eh, mu kare wakace al-sunna rubebbe yana kame kame yana ahli fatara ahli fatara wato manzo Allah bai san ahli fatara ba ko Ya ce hayy ga hadisi ne a cikin buhari Ya ce yace ba za manzo ce na ganshi yana jan hanjinsu a cikin wuta kuma a cikin halin fataran zo, to aka ya yaje wuta me yasa yaje wuta saboda bautan gunki akwai lokacin akwai annabi addinin annabi ibrahim akwai addinin annabi isma'il dole ka yi shi ko ka yi bautan gunki ɗayan biyu ne ko ka yi bautan gunki ko ka yi addinin annabi ibrahim wanda ba bautan gunki a cikinsa shi yasa lokacin suna aikin haji suna umura suna zakka har sallah suna yi har bakace suna yi sai sa baman abun umar ya musulunta ya ce ya rasulallah na ya bakace lokacin jahiliya cewa zan yi itikafi a ɗakin kaba in cika ko in cika maza ce ka cika hadisi na ce ya nuna zamanin jahiliya ma ana mai ana bakace suna azumi suna zalla suna haji suna zakka suna kasama suna ajiye gemu ko gane bane wa zo musu da wannan nabi ismail kafin manzo Allah ya zo a lokacin duk wanda bai wannan addini ba dan wuta ne ka kawo mana inda aka ta iya manzo Allah sun yi wannan addinin ai sun riska kawo mana gurin ko hadisi mai rauni da manzo Allah ya bada <laughs> to shi ma zai ah. eh sarki zaki wannan maganar tasa eh. wallahi duk mai hankali in ya ji so ɗaya ya ji so biyu ya ji so uku zai daina sauraron maganganun wannan domin shi da kansa ya yi gini ya rusa sarki zaki ya ce ga wani ya ambaci wani mutumi wadda ya kira shi da Amurbin lahai ko eh. ya ce wani manzan Allah ya ce yana wuta yana jan hanjinsa a cikin wuta saboda bautan gunki kaga aike nan ya tabbata cewa manzan Allah ya faɗi saboda bautan gunkin ne to yanzu abin da ya hau kan wannan mutumin shine ya kawo mana sunan gunkin da iyayen annabi suke bauta sannan shayi? ɗaya kenan sannan na biyu ya tabbatar da a zamanin jahiliyan da akwai masu sallah masu azumi masu zaka amma sai ya cire iyayen annabi daga cikin masu yi sai ya sa khalifa umar a ciki cewa me ya ce ya yi bakace lokacin jahiliya yanzu ya cika wannan bakacen ko kare ya cika sake danna wannan kilif ɗin ka gani waka je alisunna rubebbe na kame kame yana ahlul fatara ahlul fatara wato manzo Allah bai san ahlul fatara ba ko yace amrunul hayy ga hadisi ne a cikin Buhari yace amrunul hayy manzo Allah ce na ganshi yana jan sa a cikin wuta kuma a cikin ahlul fataran yazo to aka yaje yaje wuta me yasa yaje wuta saboda bautan gunki a lokacin akwai annabi addinin annabi Ibrahim akwai addinin annabi Ismail dole ka yi shi ko kai bautan gunki ɗayan biyu ne ko kai bautan gunki ko kai addinin annabi Ibrahim wanda ba bautan gunki a cikin sa ke yasa lokacin suna aikin haji suna umura suna zakka har sallah suna yi har bakace suna yi sai sa bayan amun umar ya musulunta ya ce ya rasulallah na ya bakace lokacin jahiliya cewa zan yi itikafi a ɗakin kaba in cika ko in cika maza ce ka cika hadisi na ingantacce ya nuna zamanin jahiliya ma ana mai ana bakace suna azumi suna zalla suna haji suna zakka suna kasama suna ajiye gemu ko ba ne, wa ya zo musu da wannan nabi isma'il kafin wanzu Allah ya zo a lokacin duk wanda bai wannan addini ba dan wuta ne ka kawo mana inda aka ta iya manzu Allah sun yi wannan addinin ai sun riska kawo mana gurin ko hadisi mai rauni da manzu Allah ya bada su akwai magana <laughs> za mu kawo hadisai ya ce ko mai rauni ne a kawo za a kawo amma ba a wannan zaman ba yake kenan sannan abu na biyu da yake tabbatarwa shine uh, kai ne ya hau kanka ya mm. kamata ka tabbatar ka kore cewa su iyayen annabi din sai ka kawo gun da suke zuwa bauta mu kuwa daga cikin dalilanmu da yake tabbatar da cewa ba su da bautan kowa sai Allah mm. faɗin kakan manzan Allah cewa me lokacin da abrahata ya zo don ya yaƙi ya rusa ɗakin ƙaba? Mm. ya ce ka bani dabbobina, raƙumana, raƙuma da shanuna da ka kama amma ka sani fa inna lil baiti rabbun yahmihi ɗakin yana da ubangijinsa zai kare shi hmm. ɗakin Ka'aba yana da ubangijinsa zai kare shi hmm. a lokacin akwai kafurai akwai gumaka da turu ta bakin naku hmm. wurin 113 na'am to kaga inda a ce yana bautan turu ne da zai ce fa inna lil baiti arbabun hamunahu da zai ce ne ɗakin yana da ubangiji yana da turaye allolinsa wadda za su zo su kare shi a sai ce rabbun ubangiji guda ɗaya ya hamihi wadda zai kare ɗakinsa kuma abin ya faɗa kenan kuma Allah guda ɗayan ya zo ya kare ɗakin shi ya sa manza Allah in ya tashi yaƙi yakan ce anan nabiyu la kazib anabnu abdi muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne ɗan abdul muttalibi yana alfahari da wannan kakan nasa da a ce kakaninsa ba musulmai ba ne, manza Allah dan me yasa zai alfahari da su haramun ne yin alfahari da iyaye wadda ba musulmai ba saboda haka manzan Allah iyayensa tun daga Adamu zuwa kan Abdullahi da Amina babu ɗaya wadda ba musulmi ba. Idan da a ce da gaske ne iyayen annabi ba musulmai ba ne, me yasa annabi zai ce, ya tace ni, ya tace ni a cikin banu kaza ya cire banu kaza, a cikin banu kaza ya cire banu kaza. a cikin banu kaza ya tace banu hashim a cikin banu hashim ya tace ni ya ce banu hashim a cikin banu hashim akwai abdullahi da amina ko babu akwai su ya ce ya fifita su ya tace su hmm. mutumin da ba musulmi ba dai Allah zai tace shi da me zai tace shi ya zaɓe su me me yasa Allah zai zaɓi wanda ba musulmi ba alhali innamal mushrikuna najasun saboda haka amma shayi a za a za da zamanin iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam shayi shin domin ya ce tambaya da muke so mu yi ya ce wai ana sallah ana azumi ana zakka da sauransu mun sani amma haka yace ba jama'a ba za su gane ba shin akwai wani sallah ne da annabi eh, annabi Ibrahim ya kawo ko dai a gabanin ma annabi ya je kawo sallah bi ma'ana atun washe ana sallah ku kamun annabi je karbo sallah sama kuma yana nan sharadi ne uh, irin uh, kan da suke yi saboda mun ji a da uh, mm. kaba gumaka ake bauta a ciki gumaka ke ciki shin kaman kan da hmm. wai ana zuwa wurin ana haji ana komi da kan da yake nuna to shin shi ma ya tabbata cewa ba su je wurin ba sun je ne bautan Allah ne ko dai a'a ba su je ba ne bautan gumakan da ya ce suna cikin ko dai a'a wannan magana muke son ka buka faɗaɗa mana shi abin da shi ya faɗa. Eh. Sarki zaki da gaske ne. Na'am. Kafin zuwan musulunci ana sallah. Ana azumi ana zakka. Na'am. Shi yasa lokacin da Allah ya tashi sifanta iyayen annabi yace Allah zai yara ka hina taqum Hmm. shi yake kallon ka lokacin da kake tsayawa kallu baka da jujjuyawanka fi sajidina a cikin masu sujada Allah ya ambaci iyayen Annabi Muhammadu da sajidin masu sujada da addu'a Annabi Ibrahim yana eh wannan yana nuna ma cewa da gaske hmm. iyayen Annabi wasu daga ciki annabawa ne wasu daga ciki waliyai ne saboda dama ai annabawa akwai waɗanda Allah ya ambata akwai wanda bai ambata ba minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus haka ne daga ciki akwai waɗanda mun gaya masu akwai wanda bamu gaya masu saboda haka a iyayen annabi akwai annabawa akwai waliyai to sai zamo yanzu sifan waliyi da annabi shine sujada allazi yaraka Allah shine wanda yake ganinka hina taqumu ya manzo Allah lokacin da kake tsayawa wa taqallubaka da jujjuyanka fi sajidina a cikin masu sujada sai manzo Allah ya fassara wannan aya ya ce Allah bai bar ni ba yanquluni min aslabi tahira ila arhamil karima Allah yana fitar da ni daga tsatso mai tsarki hmm. tsatso mai tsarki zuwa ga mai mahaifa mai girma To sai wasu suka ce a mahaifan nan na manzo Allah ai kafira ce mahaifar ma kanta sai ta ƙona ranar lahira hmm. a ga anan an ƙaryata abin da manzan Allah ya faɗa hmm. so saboda haka sarki zaki maganar cewa iyayen annabi mu ba ma kawo su a ahlul fatra kawai a'a in ma mun sallama da gaske sun zuwa ahlul fataran ne sai mu kafa ma hujja da cewa to in an sallama su ahlul fataran ne hmm. to ai Allah ya ce wa makon ma azubi na hatta na ba'asa rasula amma mu a wurin mu ma ba ahlul fatara bane hunafa ne suna bin addinin annabi Ibrahim ne in ka isa tunda ka ci annabi Ismail ne ya kawo wannan addini na annabi Ibrahim ko haka ɗin ne to tambaya gaya mana daga lokacin annabi Ibrahim eh, annabi Ismail din zuwa kan wani eh, kaka na annabi ne suka kauce suka daina bautan Allah Hmm. in ka isa ka zo ka kawo ba zai iya kawo ba saboda haka sarki zaki waɗannan bayan Allah idan an samu masu zargin su da ƙiyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ai laifi ba me dalili na yadda kake jin wannan hadisin rimi rimi rimi a bakinsu, har ma suna nuna ƙaryata wannan ƙaryata manza Allah ne alhali in maganan wuta da ya zo ne ga hadisin da ɗazu na kawo wai ha ammarin taktuluhul fi'atul bagiya yad'uhum ila aljanna wa yad'unahu ila nari ga kalmar nari ta fito a hadisin kai can ammar azzaluman kungiya su za su kashe shi yana kiran su zuwa ga aljanna su kuma suna kiran shi zuwa ga wuta da yake wannan hadisi ya ɗabbaku ne akan wasu daga cikin sahabbai to sai ka ga ba a kawo wannan hadisin Hmm. ba a zakewa a ce maka manzan Allah ne in ma aka kawo sai an yi tawili dubu akan wannan hadisi a ce maka ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne hmm. to me yasa a can wurin kuke zakewa manzan Allah ne ya faɗa a nan wurin kuma ba ku zakewa akan manzan Allah ne ya faɗa hmm. sarki zaki hadisi ne ya zo a muslim muslim ɗin da dai suka ce dai shi ya inganta duk abin da yake ciki manzo Allah ya ce inna fi ashabi a cikin sahabbai na fa akwai isna ashara munafiqan munafikai sha biyu samaniyatun minhum takwas daga cikin su la yadkhuluna aljannata ba za su taba shiga aljanna ba hatta ya yalijal jamalu fi samil khiyat sai raƙumi ya bi ta ramin allura kaga yan wuta ne ba za ka ji suna yawan ambaton wannan hadisin ba saboda ya shafi wasu a sahabi annabi ya ce a sahabi sahabbai <laughs> na to yana da kyau ku gane yadda kuke fifita sahabbai kuke ba su daraja haka muke fifita iyayen annabi muke ba su daraja idan sahabi wadda ya samu darajarsa ne sakamakon ya zauna da annabi ya samu wannan darajan da kiman da ɗaukakan idan ya samu wannan darajan saboda ya zauna da manzan Allah to ina wadda suka ajiye manzan Allah a cikinsu ina waɗanda suka yi sanadiyar zuwan manzan Allah ɗin hmm. ga wadda ya yi sanadiyar zuwan manzan Allah ga wacce ta ɗauki manzan Allah a cikinta ita ana ganin ina amma sai wadda ya zo yana zaune suka zo suka zauna suka kewaye da shi su kuma yanzu wayannan sukan saboda haka yana da kyau sarki zaki mutane su gane siyasa ce kawai akwai siyasa mai muni da mutane suke amfani da ita a cikin addini wadda wallahi haramun ne haramun ne matukar haramun amma shayi akwai wani tunanin da na yi kwanaki amma tunanin sani ba haka daidai ne ya dace haka ko dai a saboda in za a duba addu'an da annabi ibrahim ya yi rabbi ja'alli muqimas salatu min zurat ai wannan addu'a ina gani ai ya shafi in kuma an ce annabi sallallahu alaihi wasallam bima na zuri mm. annabi Ibrahim. Bi ma'ana wannan addu'a duka ai zuriya annabi Ibrahim hakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam face mm. bi ma'ana Abila da ya iske annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya kuma kiyarda da annabi sallallahu alaihi wasallam ina gani abin da zai fidda shi cikin addu'an kenan wannan addu'a karbabbe ne ko wannan haka ne kan annabi Ibrahim. Ko dai ba Wannan gaskiyar ka ne. Wannan gaskiyar ka ne sarki zaki. Dama idan annabi ya zo na ƙarshe, to hmm. an ce ka ajiye ma dukkan abin da da kake kai sai ka bi shi. Shi Abu Lahab annabin ƙarshen ya zo, sai bai bi shi ba. Hmm. Abbas sai ya bi shi. Abu Talib sai bi shi. Hmm. Abu Talib mu'min quraish kenan. muminin ƙuraishi waɗanda aka mutumin da aka zalunta wadda ranar lahira zai zo yana mumini waɗanda suka zage shi suka kafurta shi sai sun yi ainihin hisabi da shi to me wannan bawo wannan hadisi cewa wannan hadisi wasu suka ce wai da shi ake saboda ba da shi ake ba bari ka ji wani abu guda da Allah ya tashi turmuza hancin masu cewa da shi ake yi okay. sai zama shi ya yi fati ne a makka ayar gaba ɗayan tama ta sauko ne a madina da Allah ya tashi nuna wani karama tasa shi mu'minu ƙuraishin ne akwai baitoti da ya yi na nuna yana yana kan imani Sarki zaki ta ya za a yi bawan Allah nan a ce, ya ƙiya musulunta, amma ya tura ‘ya'yansa sun musulunta, ya tura matarsa ta musulunta, kuma ba a taɓa jin sun yi faɗa da matan nasa da ‘ya'yan nasa akan musulunci ba. Ai da wata ya kamata a rawaito cewa a ce, gashi wani lokaci ya zo yana ce, yana jin haushi, yana ce me yasa suka musulunta, amma ba a taɓa jin haka ba. sai ya tura matarsa da yayansa su musulunta shi sai ya ki musulunta amma shayi da gaske hadisin nan da aka kawo shi ma ba irin ta bakin dokta hadisin bola ko dai a'a wannan hadisi ta inganta cewa lokacin da zai wafati annabi ya zo ya yi ya yi da shi domin ya amsa wannan kalma na la wannan ah, la ya kasa har annabi ya ce masa ko da la ya faɗa zai iya tsaya ya cece shi kiyoma shin wannan hadisi ta inganta akwai hadisan nau'i biyu ne da suka zo da wannan abun akwai wadda hadisin da ya ce wai annabi ya yi ya yi ya faɗa yaƙi mm. akwai hadisin da ya zo kuma ya ce manzo Allah ya zo ya ce masa ya ce la ilaha illallah mm. zan maka jayayya a gaban Allah da wannan kalmar mm. sai ya ce wa manzan Allah da ba don kada su ce na ruɗe ba ne ruɗewa da magagin mutuwa ba ne da na faɗa ka ji wannan maganar wato bai faɗa ba ne saboda kar a ce ai da ya ji magagin mutuwa ne ya sa ya faɗa mm. to wani ruwayan kenan daban mm. sai daga baya abbas ya ce lokacin da ya zo gab da wafati faja'ala yuharriku shafataihi sai na ga yana motsi da bakin shi sai na je kusa da shi sai na sa kunne na sai na je yana la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai na zo na ce yabna am ya kai dan dan uwana laqad qala ha hakika ya faɗi wannan kalmar da hmm. kace ya faɗa to amma ba a kawo wannan okay. sai wancan ake kawo me laifinsa saboda shi mahaifin imam ali ne na taɓa jin wani matashin ɗariƙa ya yi wani ya gane sharri na wahabiya ya ce kun san me laifin saida khadija gun wahabiya aka ce a ya ce laifinta shine ta haifi saida fatima saboda haka sai a dinga nuna cewa saida aisha a ta tafita. to ni ma zan ce maka kasan laifin abu talib shine ya haifi imam ali alaihi salam da ba mahaifinsa bane da ba wannan maganar ake ba wannan shine hakikanin al'amari sarki zaki Haƙiƙanin al'amari laifinsa shine ɗansa waye ɗansa imam ali alaihi salam hmm. shi yasa aka masa wannan jafa'i to iyayen annabi ka kaf in banda wanda ya tawaye ga annabi din shine wa abu lahab babu wanda yake kafiri babu tun daga kan abdullahi da amina har zuwa kan annabi adam muwahiduna ne sajiduna ne bal ne hmm. masha Allah shayi kaman kan da wasu ke ba da misali su ce ah baka ji sunan ma'aifin annabi sallallahu alaihi wasallam ba abdullahi bawon Allah ya zaya ce wannan mai sunan ma ka duba sunan ma kawai kuma sunan ma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so ma ka kira shi ma da shi kenan ma wannan abdullahi shi ka ce bawan eh, shi wani da muke programa na ce to ai ma ai wannan magana ma wai akwai cikin baffanin annabi sallallahu alaihi kuma akwai wanda kuma wai Abdul Uzza to Uzza na kuma an san ai turu ne gunki ne to hmm. wannan shi ma yana nufin cewa ana sa sunan ne domin sunan yana nan tun fil azal ko dai a'a sunan ya shigo ne domin gaskiya bawon Allah ne to in har akwai masu eh, daga cikin iya annabi akwai abdul uzza to sai in ce shi dai abin da aka sa masa abdullahi shi ne ruwanmu Lekin, <laughs> sannan babbani ya ce shi ma bai ce iyaye ba a cikin iyayen annabi babu abdul uzza sai dai a babbani iyaye da ma'anan baba mahaifin baba haka haka haka musalsal ba resa ba tushe na manzo Allah babu wani wanda ake kiran shi abu yanzu na ga okay iyaye ana nufin babana da wanda ya haife baba amma wai wani dan wa mu fito da shi uwa da uba ɗaya a babu ci ana a yanzu misali yanzu misalin haka ce iyaye Abu Lahab ya shiga ciki amma shi ya haife shi ba wa walidin wa ma walada bane okay zai yiwu a rasta a samu matsala kamar yadda ga abu lahab nan reshe ne kanin mm. mahaifi ne misali kowan mahaifi mm. wannan za a iya samu mm. amma a ce a'a mahaifi direct shi ma mahaifinsa direct shi ma mahaifinsa direct har annabi adam ba mai bautan turu ok ok ok ok ok mun fahimta kaga wannan fahimta yanzu a wannan rassan sarki zaki a wannan rassan ne aka samu mahaifin annabi ibrahim azara a reshe ne ba a mahaifi walidi mahaifi ba ba mahaifi ba ne a iyaye sorry bari ce a iyaye a iyaye za a iya samu amma wa walidin wa ma walada a okay. okay. walidu wadda ya haife ka hmm. wannan tun daga kan abdullahi har zuwa annabi adam babu amma a dangin mahaifi ko dangin mahaifiya a samu wani ya fitan kafa wannan akwai su ok ok na'am na'am hmm. to wannan shi ma in an akwai su shi ma ya karyata addu'an annabi ibrahim wa min zuriyatu min ai su ma suna cikin zuri'an kenan a wa min zurriyati nan da ma'anan wasu daga cikin zurriyata to wasu daga cikin zurriyata din wadda ya zamo suna ɗauke da risala na annabta to su ba su samu wannan matsalar ba kwata-kwata amma wadda ba su ɗauke da wata risala na annabta to za su iya samun halal. Ok, wato shayi wannan maganan ka ya sake gaskata iyayen annabi sallallahu alaihi domin in dai har an samu wani Abdul Uzzar sauransu to shi hmm. wanda annabi ai shi Abdullahi ne ba Uzzan ba. Abdullahi ne sosai. shine wannan shine na'am shi Abdul Uzan ka samu wani babba ne wani kanin mahaifi masalan wannan akwai baka isa ka hana ba saboda ai in aka zo ana yanzu misali a 'ya'yan annabi Adam ai akwai wanda ya fitan kafa a na annabi Nuh haka haka da sauransu ana samun wannan abu mhm. amma a ce tsatso mahaifi a wannan babu annabi ne ya yi kansa da haka cewa babu wani safa'i babu wani shirka da ya shafi iyayena milladun adam tun daga kan annabi adam kuma wannan shine ya dace da hankali da kwakwalwa salimiya a daidai lokacin da yau wani inda za a samu wani kirista ya ce ni ba zan musulunta ba domin me wadda ya gagara ceton iyayensa ta ya zai cece ni idan kirista ya faɗa haka wata amsa ce ire-iren wayancan za su bada sai dai su ce tafi daga nan arnan banza wannan ita ce amsar in ka bashi wannan amsar ka bashi amsa kenan sai ma dariya ya san cewa baka da amsar komi <laughs> dole ka kawo masa magana ta hankali ta ilimi wadda za ta yi kwambatin ɗin shi daga abin da yake kai zuwa ga ainihin hakikanin gaskiya saboda haka sarki zaki ina ganin za mu buɗe layi a takaice abin da muke cewa shi ne kai iyayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muta yana da haɗurra wasu daga ciki shi ne yanzu muka ɗan yi ishara wasu daga ciki za su biyo darussan da nan gaba za mu ci gaba da yi na kan ainihin iyayen manzan rahama waɗanda abdullahi da amina waɗanda suke daga cikin muminai masu sujada sarki zaki ka taɓa jin Allah ya tura makafiri da ko mala'ika ko ya tura masa da wani annabi kaga ba zai yiwu ba to amma tarihi ya shaidi wasu daga cikin annabawa sun zo gun mahaifiyar manzo sallallahu alaihi wa wa sallam sannan ita ɗin kanta Allah ya mata firasa da yake mumina ce ittaku firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah ku ji tsoron firasa hange kirdado na mumini saboda shi yana kallo ne da hasken Allah ta yi ta wasu baitoci da wasu abubuwa da yake nuna nan gaba ɗanta zai zamo wani abu wal iyazu billah da kafira ce ta ya za ta yi ta gane sai Allah ya ilmantar da ita wannan abun tana kafiran? saboda haka gaskiyar lamari yadda Nasi bai goya ma waɗannan mutane baya ba haka hankali salimiya wato kubutacciya lafiyayyen hankali ita ma bata goya ma masu wannan ra'ayin kai iyayen annabin wuta ainihin goya bata goya musu baya ba sarki zaki wannan mutumin da muke danna jawabinsa ne fa na ji yana cewa shi ma wallahi ba yana son a kai iyayen annabi wuta bane haka ya ce wai ba yana so ba yana jin daɗin za a kai iya annabu ta bane haka ya ce to to me me me me dalilin sa na faɗa wa da time to ah sarki zaki na ji daɗi da ya faɗa haka na'am ka san me yasa mhm idan da gaske annabi ya ce iyayensa za su je wuta me yasa ba za ka ji daɗi ba ya kamata ka yi murna wannan yana nuna annabi bai faɗa ba kai kanka zuciyarka da fitrarka ta tafi akan annabi bai faɗa ba shi yasa amma annabin ya faɗa haka har ka ji baka so baka jin daɗi hmm. <laughs> eh, mu buɗe layi sarki to jama'a za mu buɗe layi kusan tunda muka je hutu na sallah yanzu muka dawo insha Allah za mu fara karatu kenan halka ta ɗaya kenan wannan insha Allah sunan wannan karatu kamar kan da Malam Dayar ya bashi kai kai kai iyaye Annabi sallallahu alaihi wasallam wuta rusa musulunci ne kuma ni ma stamp da na stamp akai shine da sannu za a gane insha Allah da sannu sannu za a gane insha Allah uh, za mu bude layi kenan kuma za mu da kira kaɗan kai da ka kira ka go straight on uh, question da zaka tambaye shak malam buhari kana kusa shaka rubuto namba din mu in Allah ya yarda uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kan tiktok Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola kan TikTok. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki. Na'am kola ya sunan karga da ake kira. na Isiyaku Usaini Bauchi jama'ar local government. To masha Allah Malam Isiyaku kana tare da Sheikh Malam Dahir Umar Suleiman Bauchi akan wannan layi. Masha Allah. Eh. Muna tare da kai muna jinka. ka. muna jin ka muna jin ka malai siyaku an yi wannan mu rasa shi ba kuwa ok bari mu ba wanda malai siyaku muna jin ka eh da zan ajiye ka kenan ai mun riga da mun gano su saboda wannan rigunan da suke sawa jallabiya da suke kafo da ita mun hango kwalajen su yanzu mun riga da mun gane <laughs> Oh, makiyan annabi ne kuma suna cewa sallallahu alaihi wasallam to yanzu an zo gaban da muka gane su eh amma amma amma amma malai sai ku ga adalci eh, wasu su saboda yanzu kaga ai so ake a ce ai babu wannan ba ba ba ba ba da gaske bane ko kuma ba haka bane sun tunda mun samu wasu su a cikin su sun nuna ba haka ba kamar musu kudin goro Eh gaskiya ne ni kam a kallon da na yi na ga asasu sunna Allah saka mar da alheri shi ya fito ya faɗi gaskiya. Ba shi kaɗai ba. Hmm. Muna so sauran su fito inda gaske suke. Na. Kuma su fito su mara mar baya kamar yadda shi ma ya zo ya mara mana baya. Allah Ubangiji ya saka muku da alkhairi. Masha Allah Allah ya saka maka da alkhairi. An ce an ce maja bai da kyau amma a wannan maja dai gaskiya muna bukata. Muna bukatan wannan maja. Ah, mu dama muna cikin ta sarkin zaki. Oh, kar to shi kenan kai dan maja ne masha Allah mu. <laughs> Tare muna ta aikin tafiyar mu da yayi. Masha Allah mun gode. Malam da ya fito ma ya shiga haka wallahi ba karami ba ni kullum ni wallahi ina irin wannan maganganun ko. Da au. Wallahi ba na son sauraron wanda yake karewan ma. don dole ne. A ah, a ya zama dole, karewa ai ka gane shirin ba kyau, ai ko mu ba mu san muna ji. amma shirin ba kyau <laughs> mun gode Allah ya saka maka alkhairi mun gode mun gode assalamu alaikum sunan skola a ba su zuwa live insha Allah la Abdurrauf eh kola sunan ka daga na ke kira sunana Musa Muhammad Abuja Maraba to masha Allah malam Musa da kaɗan daga muryanka kaɗan eh muna jin ka daga muryanka Eh muna jin ka. A ah, wala ko ƴan comment na ga kun so isa su fito ba za su fito ba yanzu ai. Boyewa za su yi. Muna jin ka. Yawwa ce ni ƙari ƙari zan yi kan maganar malam da ya gaba bayani. To. A nake rubutu cewa ga makinsar Abuzar Abuzar Ligfari. Eh. Ko Abuzar ne wanda ya bar dabbobinsa a jeji ya shigo maka domin ya musulunta. Mm. Da da sai ya abu talib ya fara addu'a har ma ya gane cewa wannan da alamu ko ne kuma ya zo ya musulunta ne har yake ce masa to yanzu suna cikin wani hali na ɗarɗar hmm. zai yi gaba ya biyo bayan shi har idan ya ga ya shiga wani gida hmm. can ya tsaya sai can daga baya sai ya shigo wannan gida Ah, wato, ya hakuri kola tsaya, kola tsaya, kola, kola tsaya, tsaya, tsaya, tsaya, eh? tsaya. Wato, abu eh, sunan shi nan, uh, abu wato shi ma ya kawo mutanen da suka musulunta wurin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan, abin da kake nufi kenan ma. Abu Talib. Uh, sorry, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Abu Talib. Eh, Bi ma'ana ya kawo wayanda suka musulunta wurin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan. Mm. Kwarai kuwa na'am da ya shigo maka ne ya nuna masa gidan da na'am yayi Masha Allah, mun gode Allah ya saka maka da alkhairi. A dole, ai dole kamin in ba callers da ba domin callers kan TikTok kuna da yawa sosai kuma WhatsApp suna ta call yanzu. Bismillah malam. To abubuwan da suke tabbatar da imanin Abu Talib suna da yawa. Daga ciki akwai wannan da ya kawo? Hmm. daga ciki kuma akwai gunda aka rubuta yarjejeniya hmm. wadda aka ajiye sai manza Allah ya ce makafirai ku je ku duba. Komi daga cikin wannan wasiƙa ɗin gara ta cinye. abin da kawai ya saura shine sunan Allah da nawa aka je aka duba sai aka ga gashi haka ne sai abu talib ya ce zuwa yanzu suwa suke kan gaskiya mu ko ku yake gaya maka mu ya mu ko ku na'am na'am saboda haka mu'minu quraishin da kake gani mu'minin quraishi hmm. yaktumu imanahu na'am yayi ta zama yana ɓoye imaninsa kamar yadda mu'minu ali fir'aun muminin abin nan Ali Fir'aun ya zo a cikin Qur'ani yaktumu imanahu yana ɓoye imaninsa shi ma Abu Talib ya yi ta ɓoye imaninsa a zahiri za ga kamar ko ba musulmi ba ne amma ya yi ne don kare Manzon rahama shi yasa lokacin da ya yi wafati shekarar da ya wafati da shekarar da ummul mu'minina khadija ta yi wafati shekara ɗaya ne sai manzo Allah ya kira wannan shekarar da amul huzn shekarar baƙin ciki ya za a yi in ba musulmi ba ne manzo Allah ya bakin ciki shin ya yi bakin ciki da halakar abu lahab ne da yi ba amma ya yi bakin ciki da rasuwar abu talib saboda haka dalilai da suke tabbatar da abu talib mu'mini ne cikakke suna da yawa amma babban laifin abu talib da ya zamo shi ya kawo imam ali duniya Ya ba shi ya kawo shi ba da kana jin ana cewa sahabi ne shi ma. Hmm, Amma da ya kawo shi sai ya zamo ina ba zai taɓa tsira ba. Laifin ɗansa ya shafe shi. Wali ya zubilla. To, Wanda ba haka musu yake ba. Hmm. Mu yi da sauri. Assalamu alaikum, Malam Buhari. Wa alaikum salam. Allah ya taimaki sarki. Tare da kai Malam Buhari nawa. muku barka da wannan lokaci da muna ansa dawowa wannan program masha Allah yau muka fara insha Allah za ci gaba hakan Allah ya yarda Allah ya samu dace na malam tayar tambaya na a nan wurin guda ɗaya kafin bayani na shine na ce akwai ayan da dakta ya kawo ranar a huduban shi eh. ayan ya kwanta wanda yake ya kawo ayan da ya kawo ayan wa iyazu billahi a ƙarshe sai yake cewa wannan ayan ya sauka ne akan na aminatu Mm. yana kara tabbatar da cewa ita dai a wannan kalmar da inda yake kai sunna mm. Mm. ba haka ba wannan ayan akwai waɗansu magabata da suka fassara wannan ayan ko kuma suka yi wani magana sharhin ayan akan ya sauka kan nan wasu magabata wasu magabata cewa suka yi ya sauka kan Abu Talib su ma magabatan da suka ce ya sauka kan Abu Talib din ba Amina ba su ma ba daidai suka yi ba domin wannan ayar madaniya ce shi ma abu shi kuma abu talib makiya ne eh, a makka ya yi wafaci ka gane ita ayar kuma madaniya ce eh, ana danganta irin waɗannan suka musamman zuwa ga mahaifin imam ali a lokacin da wasu masu gaba da imam ali alaihi salam ɗin suka hau kan mulki ya zama yanzu suke da tasarrufi akan mutane a wannan lokacin aka kirkiro irin waɗannan abubuwa ɗin to mutumin da ya yaƙe ka don an ce ya kirkiro ƙarya a kanka ai abu ne mai sauki to ka ji yadda abu yake eh, na shi ya samu wannan wahayin cewa eh, a wurin na amina ne a wahayin na shaidan ne na shaidan ne dama inna shayatina Allah ya ce suna yin wahayi zuwa ga sashinsu. su Na'am. Aka da ya faɗa ya ji daɗin magana bakinsa shi kenan. Wal iyazu billah. Haka ba ne. Masha. Malam Buhari kana da magana na ƙarshe kamin mu ba wasu dama ga 'yan college da. Na ƙarshe a nan shine jan hankali ne malam akwai maganganu da ake yi misali mm. lokacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kalli ikabadin Abu Jahal yake cewa mutane da suke sukan Abu Jahal suke maganganu akan shi yake daina yi a gaban shi saboda shi ya musulunta dan shi. to yanzu mutane misali za a zo ne misali ko babban malami ko wani mai faɗa a ko shugaba a rinka faɗan tarihin mahaifin shi hmm. kuma ana faɗan tarihin mahaifin shi akan ya taba yin sata ko kuma ya taba yin wani zina ya aikata wani abu mara kyau haka hmm. misali ya zama kaman topic ne akan wannan malamin shi karan kanshi ba zai ji daɗi ba saboda haka kar maganin iyayen annabi ya zamanto shine topic din da za a rinka yi a kai in mm. har hakan ya inganta ballantana ma bai inganta ba tun daga ayoyin qur'ani sun kore sun kore musu kafirci da wani abu saboda haka kiran da muke yi malamai da sauran almajirai da mabiya sai su kiyaye harshensu akan janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyayen shi ce kuma Allah ya mun gode mun gode mun gode Allah saka da alkhairi Allah saka da alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kola kan tiktok Assalamu alaikum assalamu rahmatullahi sarki zaki barka dare barka ka dai kola ya sunan ka daga na yake kira sunana abubakar daga najeriya to masha Allah mala abubakar kana tare da shek ma daira kan wannan layi sarki ma malam barka da zuwa da fatan an dawo hutun sallah lafiya. Masha Allah lafiya. Alhamdulillah. Sarki zaki kuma Allah sa ka muka da mafifi sa Amin amin amin mala baka. Wato sarki zaki dan ta'alikin da nake da shi ko dan bayani shine ya kamata duk wanda zai ja wannan hadisin cewar iyayen ma'aiki suna wuta to ya fara gaya mana laifin da suka yi wa Allah sannan zai saka su a wuta very good now farko kenan mm-hmm. saboda ka san dai an karanta a hadisi cewa Allah baya zalunci ta ma ya haramta wa kansa zalunci kuma duk abin da kaga Allah ya kama karshi sai da ya ginda ma sharaɗi ka tsallake mm. Mm. zai kama ka da laifi haka ne na haka ne to amma abin mamaki sai ga duk wanda zai kawo wannan abin kawai sai dai ce wai wai ai annabi ne faɗa don haka shi ka san yanzu an kai jan linda saboda su kansu sun san abin da suke faɗa wallahi ba sa kawai dai suna sun san cewar ba akan gaskiya suke ba amma kawai nema suke wai gaba ɗaya su rika yi mutane wasa da kwakwalwa hmm. wai ai su ma ba su kamar yadda malam ɗazi na ji ya ce ya gani a bidiyon sa haka ne ni ma na gani a bidiyon sa yana cewa wai ai shi wallahi baya so <laughs> Allah sa iyayen annabuta amma ya iya eh. tunda annabu annabi ne faɗa ba ya ce iya dole ya bi na'am hmm. amma sai ka sai ka sha mamaki sai ka ji ba yadda za a yi mutum kwarin wannan ɗin sa ya ce ai yau an kama na na Amina ko Saidi Abdullahi da wani laifi a wancan lokacin ma da ake magana lokacin jahiliya za ga babu sarki zaki za ga babu mm. amma waɗansu sun sha sai su ne ba za su sha ba abin yana ɗaure mun kai amma kuma sun manta cewar mutane fa ba bayan bane ya kamata a ce yacce Allah ya ba kowa hankali da tunani to wannan lokacin ya wuce da za a rika wasa da Masha Allah, mun gode, mun gode. Masha Allah, Allah. Sarki zaki. Na. Daga cikin abubuwan da nan gaba za mu kawo shi ne. Eh. An nuna akwai wasu mutane wadda manzan Allah ya roki Allah. Hmm. Su musulunta kuma suka musulunta. amma kuma yanzu an ce ya zo ya roƙi Allah akan iyayensa kuma Allah ya ke da ana tambayan Allah da na ce Allah inda gaske ne abin da suke faɗa in ka ji wannan maganar ba cewa ne haka ba inda da gaske ne abin da suka faɗa da mun roƙi Allah mu ce ya Allah me yasa kake so wasu daban su musulunta ban da iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam to mun san ba haka ba ne. akwai wanda ya zo ya samu manzo Allah aka ce ya ci mishi manzo Allah ka roƙa min mahaifiyata ta musulunta manzo Allah ya roƙa ta musulunta akwai an ce ya ce Allah ka ɗaukaka musuluncin nan da ɗaya daga cikin umarori biyu kuma aka ban umar ya musulunta na'am a kan sahabbai da iyayen sahabbai wannan kan Allah yana amsa addu'an annabi amma in aka zo kan iyayensa a <laughs> wannan wani irin addini ne ake so a kawo mutane ba dai na musulunci ba ne wallahi wai in ka tambaye su wai me yasa Allah zai kai su wai adalci wai adalcin Allah yana ɗamfare ne da kai iyayen annabi wuta su irin nasu adalcin kenan subhanallah malakum kaifa tahkumun hmm. wannan wani irin hukunci ne kuke yi ya jama'a to jama'a za mu ɗauki kira biyu ku yi hakuri saboda yanayin lokaci assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh don Allah na kuna da yawa dai kola kan eh, whatsapp ya sunan karga nake kira wa alaikum salam malam sarki zaki na abdurrauf na'am ina kiran ka daga jihar sokoto to masha Allah malam abdurrauf kana tare da shakman daira kan wannan layi To da farko dai ina wa shi dan uwa kuma babban malaminmu eh, Sheikh Tahir jinjina kuma da fatan alkai. Masha Allah yana jira. Sannan kai maka zaki muna kare ma godiya kuma muna yi muku fatan alheri da fatan Allah ya sa akan mizani. Mm, mun gode sosai. Muna jin daɗi sosai irin wannan program da kuma irin wannan kuɗi da ake yi. A gurguje dai eh, malam sarki zaki eh, tambaya ce nake so in yi ma shi Sheikh akan mutanen da suka rubuta ko kuma in ce mutanen da suka yadda da masu yin furci akan abin da aka magana don wali azubillahi bai kudu da eh, shi akan abin da ake rubutawa a ga janibin manzo mai tsira da aminci dangane da abin da ya shafi mahaifansa hmm. shin menene matsayin wanda ya yadda da wanda ya faɗi eh, menene matsayin shi Mm. menene matsayin ya faɗa da wanda ya yadda akan wagga magana ko kuma yadda akan haka a musulunci menene matsayin shi to duk wanda ya faɗi irin waɗannan maganganu akwai taba zai zambo zai zambo naji mhm. kamar naji a cikin hadisin akwai ma inda manzo mai tsira da aminci ya dawo suke bayani cewa ya dawo yana kuka ya roki Allah ya roki Allah yana neman uwaye shiga fara mai shiga fara Allah bai Allah ya hana shi mm. yana kuka so kaga abun akwai tabawa ciki abun akwai damuwa ga manzo mai kira da aminci to menene matsayin wanda ya yadda ko kuma wanda ya faɗi irin wannan magana ga manzo mai kira da aminci na farko da kuma akwai kuma akwai malamin da ma yana magana akan cewa kamar kai nan sarki zaki da kai yadda da niyya cewa duk mahaifin manzo mai tsira da aminci mu menena da shi shek dukkan mu da gaba ɗaya akwai malamin ma da naje yana magana ba abin musalla <laughs> na ce ya bi ni sallah ne tuna ne ba sarki zaki ai dawa ba yau suka kafurta ba saboda haka ai abin da aka ce da kai ne ka bar min musulunci na amma idan ka ce ka bi ni sallah ai wannan da kusa kusa kyale wai an yi musalla ma babu babu sallat a kyale shi ga ai shike rawa shike rawa ladan ya san na kowa to <laughs> da farko yarda da farko faɗan wannan maganar ya danganta ne faɗa da yardan duka sun danganta ne da sanin da faifayewa a cikin sanin mutum me nake nufi da faifayewa cikin sanin mutum wani zai zamo ya faɗa ko ya yarda kuma wallahi har ga Allah a zuciyarsa ta san abin da aka faɗan ba haka ba ne amma saboda wasu 'yan ɓangare ne suke ce suke faɗan akasin haka bari ya fito ya opposing ɗinsu wannan san zuciya ne kuma Allah zai kama shi bisa kafurta iyayen annabi amma ga wanda shi bai sani bane har ga Allah to yana da uzuri na rashin sani duk da ba kullun ne uzuri ke zamowa uzuri ba kullun ne rashin sani ke zamowa uzuri ba wata ran rashin sani bai zamowa uzuri da sani ba me yasa ka faɗa sannan waye ga ma duk abin da aka ce annabi ya ce da gaskiya can abubuwa nawa ne wadda aka ce annabi ya ce bai ce ba suna da yawa kai kanka za a iya kawo ma wasu ka ce annabi bai ce ba bisa hujja kaza da kaza to ai haka ne su ma wa'ancan suka ce maka annabi bai ce ba su ma suna da hujja kaza da kaza wadda suka dogara da shi so yana da kyau mutane su yi taka tsantsan abinda ya fi sa mutum cikin matsala shine da gangan so da dama so da dama da gangan me ma'anar da gangan ya sani bisa karatunsa da bincikensa wannan hadisin bai inganta ba misali sarki zaki eh. shi wadda ya rawaici wannan hadisin wadda ake kira da hamadu bin salama eh. a tattaunawa da muka yi da wancan mutumin a ɗaya wancan shafin eh. sai na ce masa kai ka san akwai kura farko na tambaye shi waye hamadu bin salama sai ta surutai ta surutai na ce tambayar ka fa ka gaya mun shi waye shi mm-hmm. ya ce ni in zo na faɗa na zo na ce to akwai kura a kansa kalmar da na yi amfani da ita shine akwai kura akan Hamadu bin Salam ya nuna a'a amma da Allah ya kama shi da kansa ya ce eh mutum ne wanda yana da rudu lokacin da ya girma ya tsufa yana iya ana iya caccakuɗa gaskiya da ba gaskiya ba cikin hadisin sa amma abin da ya kamata a gane shine hadisan da ya kawo kafin ya rude din ya tsufa to wannan ana karɓan su amma hadisan da ya bayan ya tsufa haba sarki zaki kamar mutum ne yanzu a zo a ce maka hmm. ga wani likita likita ne shi zai ganka <laughs> amma ya taɓa haukacewa <laughs> amma yanzu amma yanzu ana ganin ya samu lafiya ai ihtiyatan bisa ihtiyadi yana da kyau ne jumlatan wa tafsilan ka ajiye masa da abubuwan saboda in za a duba harka ta musulunci ma ka duba nan eh. za kusa kusa muna da eh. da wayanda suka sufa sosai ka duba tashar ɗayar bauchi yake faɗa tun zamanin oh. sa yanzu da sufansa ka duba shekarunsa amma wallahi yana nan saboda wannan sha'ani ne na addini musulunci Allah bai kwace ka duba eh. muna da eh, chief imam Sheikh Usman Nusha rubutu shekarunsa yau 106 to amma har yau wannan Qur'ani wala Allah ga ce wani zance ko kuma wani ababa? akwai girma zaka ga cewa kuma a ah, wannan girma girma to shi dai daga ciki gaskiya yana cacca kuɗa abu sannan akwai eh. batun cewa yana da wani yaro wadda yake masa cushe yana da wani rabib ɗinsa wadda yake renonsa wadda yakan zo ya mai cushe ya dinga sako hadisan ƙarya a ciki to duk mutumin da kasan yana da wannan ya zo ya kawo ma wancan amma da ka yarda ka karbi hadisansa akwai mutanen da sun kawo hadisai ba su da wannan illar da shi wannan Hamadu bin Salama yake da shi amma ba a ɗaukan hadisansu ko kuma in ce ba a ɗauki hadisansu ba kuma ya inganta sai shi da yake da wannan matsalar saboda kai wasu daga cikin eh, abubakar al subhanallah eh, akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wadda ake kiran shi da abubakar Abubakar al Abubakar al wannan bawan Allah ya ce abin da ya sa imamu imamul bukhari bai rawaici hadisin hamadu bin salama ba kenan saboda me sa'a hibduhu inda ma kabura lokacin da ya girma to haddasa sai ta yi muni liza al-bukhari lam yarwi anhu saboda haka ne buhari bai rawaita ba a gare shi tarakahu ya rabu da shi haka suka ce al'imam abubakar bai baihaqi abin da ya ce kenan to duk da wayannan illolin da yake da shi sai ka ce kawai ya inganta kaga anan dole mutane su yi shakka su yi kokonto akan shin da gaske ma san annabin kake ai ta wa tafsila ya kamata ka yi watsi da maganganun wannan bawan Allah Allah ayi halin sauki zaki mu je zuwa ga tambaya ta karshe kiran ku ba don Allah ku yi hakuri kamar malam Aminu Kano malam Abnas sa'an nan kuma malam Abba sa'an nan da Nasir sa'an nan da malam da da Alila Alelab eh to da Alila Allah te don Allah ku yi hakuri yau ne rana na farko da muka fara karatu tun da muka je ku yi hakuri za mu ci gaba insha Allah Allah eh akwai ɗaya wanda muka ɗauki kiransa tintini Malam Ubaidullah Buzu. Allah ya yi Malam Ubaidullah kai ne kira na ƙarshe. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sarki zaki barka da kokari. Barka kare Malam Ubaidullah. shek Ubaidullah Buzu. Muna amsa, muna amsa. Sarki zaki abin da ya sa na ainihin shigo. To. Ina fatan bayani na malam saurare ni da kyau kuma ina kira ga dukkan yan uwa kowa ya tsaya saurare ni sarki zaki zan yi wata magana guda ɗaya kafin in faɗi abin da zan faɗi cikin karatun malam to muna jin ka malam na hadisi suka riga suka kasance cewa wannan ka'idoji ne wanda daga sadda aka fara tattara hadisai zuwa yau Malaman wa'ancan lokacin sun yi ma hadisai wasu ka'idojin da sarki zaki duk wanda ya cika wannan ka'ida zai kasance cewa abu ne tabbatacce saboda a bisa ilimin hadisi ake tantance hadisi wanda ya tabbata wani abu ne tabbatacce wani wani hadisi hadisi yake maka magana shi ilimin hadisi in har za a iya samun irin wa'annan hadisan suna tabbatuwa a ce a kore su su koro, to wancan tushen na ilimin hadisi shi malaman da suka kino shi ta farko bisa kuskure suka hada shi hada na bolan ah. ai yanzu kamar misali wannan hadisun da ake magana ta da ture na malamai sun tabbatar da su sun tabbata eh yawwa kamar yanzu sai da malam ai na ci tattauna da suka yi da malam a wancan shafi wanda yake ba da misali da ita yanzu eh domin abin da ya ba mu gane ba in dai wannan hadisai an tabbata nuna ingancin su amma wancan hadisi kuma da wasu nasu yana ce ai gaskiya ne shi kuma a ce bola ne to yanzu kaga malam ubaidullah in dai akwai hadisin da eh, ma sarki zaki eh. sarki zaki na'am yana so ne ya ce min <laughs> akwai ilimin hadisi da ake kira ilimin mustalahu na'am wai sai ta wannan hanyar ake iya bi a rusa hadisi to ko lokacin da shi wancan wadda muka tattauna da shi ya faɗa haka na kawo masa abin da annabi zai ba ya baka ka'idar da ya baka na rusa hadisi kafin a kirkiro ilimin musalahu a a ma shi ni ni magana na ma shi ya duba ya duba na kawo masa hadisin da annabi yake cewa idan aka ce muku na ce, to ku jiro da wannan abin da aka ce ce zuwa ga Qur'ani in ya dace da shi eh. ni na faɗa in bai dace ba ku yi watsi da shi sannan na kawo hadisin da manza Allah yake cewa in an kawo muku wani hadisi aka ce na ce sai kuka ga zuciyar ku tana inkari fitarar ku ta saba da ita mm. abun bai dace ba mm. to ni na fi ku wato ba ni na ce ba kenan in aka kawo abun da ya dace da fitarar ku da mm. dacewa da hankali da ya kamata to ni na fi ku dacewa da hankali da ya kamata hadisin daga gare ne kamar wasu ka'idoji biyu wadda maza Allah ya bayar sana a lokacin na gaya masa akwai sahabbai biyu da suka kona hadisi lokacin da suka tashi kona hadisi da wani ilimin mustalahu kuma suka kona hadisi kai eh, abinda ma nake ta mai malam yana tare da mu shi da ya ce wancan hadisi hadisin bola ne ya bi wannan ka'ida da kuke wurin ya bi wannan ka'ida sannan nuna wannan na bola ne Yauwa sarki zaki yanzu ana jin ya eh ana jin ka Yauwa, shi a lokacin da suka wata tattaunawa da malam eh ai ya kawo wannan magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi ga hanyar ma da za a bi a tantance hadisin da ya tabbata daga gare shi eh. da wanda ko bai shi ba na'am a lokacin ita wannan magana ta wadda aka faɗi aka danganta wa annabi ai malam faɗi maka ya ce waye bata tabbata zuwa ga annabi ba ita wannan ya ce mun bata tabbatan ba ai a wurinsa ne ai a wurinsa ne bata tabbata ba duk abin da bata tabbata ba a wurinsa ni ma a wurina bata tabbata ba ta yaya zai zamo yanzu shi a wurinsa wannan bata tabbata ba amma ni a wurina ta tabbata sai in ajiye abun da ni a wurina ta tabbata sai in rike abun da a wurinsa bata tabbata ba shi me zai hana shi ya rike cewa iyayen annabi ba sa wuta tunda ni ma a wurina ba su tabbata ba ni abin da rike kaga ai shi da ya faɗi maka ya malaman da suka ce waccan magana ba ta tabbata ba mm-hmm. ai ya kawo ya ce maka malaman da suka yi ita wannan magana ta cewa annabi ya faɗi ga yadda za a gane hadisi da garishi ya gaya maka ga malaman da suka faɗi ba tabbata mhm. ba kaga kai kuma aiki mhm. malam tayir sai ka kawo maganar malaman da suka tabbatar da ita wannan magana ta je ga ta tabbata zuwa ga annabi kaga sai ai magana bari ka ji saurara ka ji ni ma na gaya masa in yana so ya je ya duba littafin da Allama Jalaluddin Suyuti ya rubuta wadda hatta a ciki ya kawo dalilai masu ɗimbin yawa ɗaya kenan sannan abu na biyu lokacin da muka zo magana akan hamadu bin salama ka san me ya ce mun da ya tashi sai ce Allah sai ce Allah bai turo masa da bai haƙi ba alhali a baya ya kafa mun hujja da su a matsayin malaman da suka san ilimin mustalahu a lokacin yana so ya dinga kafa mun hujja da maganganunsu ni kuma kar in kafa da imamu jafaru sadiq so malam ubaidullah ka gane wannan ka'idar da yake faɗa a fahimtarsa ce a ra'ayinsa ce a abin da ya hanga ne to wannan ɗin baya da daman ya dankara mini ko wani na wannan fahimtar ko ra'ayi. shi a addinin musulunci iya ƙarfin dalilinka da hujjanka iya abin da za a ɗauka saɓanin a ce wai a shi a wurinsa kaza. Da a ce ni a na wannan hadisi bai inganta ba don me zan kawo? Ba zan kawo ba. Na'am. Yawa ni abin da nake maka magana ka gane tsakanin kawai misali a ce malami na wannan lokacin da malami na haɗu suna tattaunawa. To abin da za su yi kalma ba kowa ne in yanzu kai ra'ayinka sai wani malami ya faɗi ra'ayin shi ya ce shi a wurin shi kaza kai a wurin ka kaza kaga kenan addini kamar bai da magabata ke amma me yasa ake kowa maganganun magabata ana ganin in maganganun magabata ta tabbata to ni da kai ra'ayin mu aje shi ake a bisa ilimi to tambaya a nan ka san imam jalaluddin suyuti magabacin mu ne ko ba magabacin mu ba magabacin mu ne magabacin sosai ma To, ka san cewa me ra'ayinsa a kan batun hadisin iyayen annabi suna wuta? Ka san korewa ya da hujjoji da dalilai da ayoyi da hadisai? Ka san wannan ko baka sani ba. Shi kenan sai ya zamo yanzu mu namu magabacin irin su Imam Jalaluddin Suyuti za a yi watsi da su sai dai a ɗauko nasa magabatan waɗanda suka tabbatar da abu? Mm-hmm. In haka ne ya zamo ra'ayi kenan. shi imamu suwidi malam tayar. na'am ai akwai magabatan shi a bisa ilimi malam tahir wannan ka san da cewar in yanzu ni na faɗa akwai na sama da ni to magana sama da ni za ta sha bamban da tattawu kamar shi a lokacin kafin shi ba hujja ba ne malam ubaidullah ba hujja ba ne cewa in mutum ya gabace ka dole magana sa da tafi zamowa gaskiya. Yanzu misali ‘yan izala, yanzu misali ‘yan izala da za ga suna naƙadi, suna suka na maganganun Shehu Ibrahim, kai har Shehu Ahmadu Tijjani, ai magabatansu ne. Amma <laughs> suna naƙadin abin. Kenan don mutum ya gabace ka ƙarfin hujjarsa shine za a yi la'akari da ita ba wai gabatan kawai zalla ba. Yanzu Ibnu Taymiyyah a wannan zamanin akwai masu masa naƙadi kuma sun fi shi gaskiya. shi kansa ibnu ya yayi naƙadi ma wasu malaman da suke gaba da shi da dama kuma wala Allah ya fi su gaskiya kan wani abu so baganan magabata magabata ya kamata ka sani akan wannan al'amari akwai magabata sosai yanzu misali mu imamanmu magabatanmu. duk sun girma waɗannan wanda kake zazzakulo suna su ko mu sun gina mu akan cewa wannan iyayen annabi 'yan aljanna ne imam ali magabaci ne saurara ka ji imam ali magabaci ne Imam Hassan magabaci ne, Imam Husaini magabaci ne, kai hatta Imam Ja'faru Sadiq da kake gani wanda shine imamin mu na shida shi ya gabaci su abin nan duk da ya yi zamani da su amma shi kaman yana sama da su suwa su eh, eh, imam malik kaga shi imam jafaru sadiq magabaci ne akan wa akan imamul bukhari amma yanzu zan iya kawo ma abin da imam jafaru sadiq ya faɗa sai ka ki karɓa mm-hmm. sai ka ɗauko wanda ya zo a bayansa ka ce ko bukhari ko wane ya kawo so ala'ayi halin maganar magabaci nisbi ce ta iya danganta ne malam ubaidullah mun gode sosai malam ubaidullah mun gode sosai insha Allah jama'a wannan shine karatunmu na farko in Allah yarda za ku ga karatuttuka sosai kamar kan da muka saba insha Allah malam ubaidullah mun gode Allah ya saka maka na Wa alaikum salam. To ai na ƙarshe. Yawwa. To wannan bayan da mana tayar yi na ji gaskiya alhamdulillah ya dago gode. Sana batun misalin da ya bada sarki zaki na shi Abu Salama. Eh Malam Ubaidullah. Malam kamar za ka tsayar da mu kuma kenan. Insha Allah Malam Tahir zai zai dawo sabon sati in Allah ya da. Shi mu Ka bari zan yi magana akan Hamadu bin Salama mu fassal eh. Insha Allah shi ma. saboda yana bangaren karatu in muka zo lokacin sai ka zo da maganar taka insha Allah ya hakuri ya hakuri malam ubaidullah za mu baka za mu baka dama muka sake dawowa ya hakuri To to shikenan insha Allah mun gode mun gode mun gode. To a shai zai mana talike mana addu'a jama'a ku ya hakuri insha Allah. To a ayi halin cewa nake yi hadisan da aka ce annabi ya ce lalle mahaifina da mahaifinka hmm. suna wuta in wannan hadisi tana nufin mahaifin da ya haife ni ba ma'anar uba kawai ba to wannan hadisi bai inganta ba saboda ta ci karo da ayar alkur'ani sannan wannan fahimtar rushe musulunci take yi gaba ɗaya tana nuna cewa manzon Allah ɗin ya fito ne daga kazanta wato innamal mushrikuna najasu mushrikai najasa ne haka Allah ya faɗa ne yana nufin haka kenan wal iyazu billah wanda muka ce ba haka bane don haka dukkan abubuwan da zamu gina nan gaba zai zamo ginawa ne akan cewa da gaske zamu bayyanar da mutane a fili su gane yarda da wannan itikadance wannan rusa musulunci ne sannan me yasa wasu hadisan suka zo ake musu tawili ake makin yarda da su kai tsaye ake komawa a ɗauki wata fahimtar da ta saba ma hadisan alhali ga su hadisan sun fito sarihi sahihi a fili balo-balo ingantattu kamar yadda na ba da misali da me manzo Allah ya ce wai ha ammarin taqtuluhu fiatul baghiya yad'uhum ila janna wa yad'unahu ila nari ba za ka ji yana yawan maimaitawa ba saboda shi wannan ya shafi sahabi ne amma tunda ya shafi iyayen annabi ne wannan kan zai ta faɗa zai ta faɗa zai ta faɗa ya ce annabi ne ya ce annabi ne ya ce annabi ne ya ce to ala ayi halin a ƙarshe ina kira hmm. zuwa ga mutane da su zama masu hankali su zama masu tunani masu bin gaskiya minal ladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana daga wadda za su ji magana su bi mafi kyan magana ɗin. Allah ka samu daga ciki albarkacin manzo da ahlul baiti alaihi musallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin